Domin samun sabbin updates na mining da kuma crypto yadda zaka samu daloli a online, ka je Telegram ka yi sacin wannan channel mai suna Harwagana Academy domin samun kuɗaɗe da kuma morewar rayuwarka. Rigima ta kaure da su Aminu J Town kan soyayyar Tabita Joseph da Bashir Ofisa a masana'antar TikTok. Labari da dumi-dumi a halin yanzu shine rigima fa ta kaure bayan da wani Krista ya fito bainan nasi inda ya ceceki soyayyar tabita joseph da kuma bashir ofisa a tiktok to wannan bidiyo dai da wannan mutumin ya ce lalle tabita ta bi a hankali domin kuwa duk wani musulmin da ya ce zai aure ta to har abada zai ci gaba da mata da kallon arniya ne da sauran wasu maganganu da ya yi wanda hakan ne fasa ta aminu j town ya fito bainar nasu shi ma inda ya mar masa da zazzafin martani kan wani rikici kana kuma daga bisani shi kuma nura tibo shi ma ya shigo cikin rikicin wanda nura tibo ya bayyana cewa lalle shi ma victim ne wato wanda abun ya shi taba shafa ya yi wa kuna inda ya soyayya da alfa charles borno to ma sauraro ba tare da bata lokaci ba ga nan faifan bidiyon sai ku gani wa idon ku amma kafin nan ku daure ku danna mana subscribe da sauri sauri ba tare da bata lokaci ba ta bita mun san kina da ilimi ilimin addini da ilimin boko da ilimin rayuwa mun san kawai kina having fun ne amma ya kamata mu gargadi ki in ma kina tunanin mikin wannan mistake din shi ya kamata ki sani cewa tsakanin musulmi da kirista a najeriya babu bayanin aure ga dalilinmu dalilinmu ko shine duk kirista da ta aure musulma har ta mutu musulmi ko musulma ana mata kallon arniya ne ko kafira ta da ta haifa suna mata kallon arniya ko kafira yan uwan mijinta da ta aura suna mata kallon kafura. arin ne ba ma nan bane matsalar yake matsalar abun da yake ƴaƴanki idan kika haife su su ma suna ma iyayenki kallon kafure ne suna ma iyayenki kallon arna ne amma cikin alkur'ani akwai gundi nuna cewa idan wani abun ta juyo wanne yaran naki da kaifa za su kashe iyayenki za su kashe kanninki saboda menene addini su ba bane akwai jihadi su muna kiran a ƙwaƙwalwanki we are calling attention cewa kisan san abin da kike yi ba mu hana yaran christian sahabin affairs da yaran musulmi ba to amma ya kamata a ce komai yana da boundary a muna kiran attention naki a matsayin mu na matasa na christian na arewa cewa ki san abin da kike yi ke da kike mai dugurma ke ya kamata a ce zaki faɗa ma mutane illan wayannan mutanen to amma abin da ke bamu mamaki sai mun kusan kaman kya ki manta da illan su kina you want to be kamar sa su washing naki so we are calling your attention cewa wannan abin da kina yi ba zai to bari mu ga maka gaskiya yadda kake tunanin ka isa da yarinyan nan kun isa ku gaya mata haka mu ma tsakaninmu da Bashir mun isa mu gaya mai na farko yadda kuke tunanin wai kai ya aure yarinyan nan ko menene menene mu ma ba barin shi za mu yi aure ta ba kuma in baka sani ba ma bari mu gaya maka comedy ya je da yarinyar ku kakka ɗauka wai son ta yake yadda ka san biri haka ya ɗauke ta birin wasa yau ya tafi neman kwantan ne a Maiduguri followers yake nema mu mun sani billahi azim ba san ta yake ba saboda in mata ne a arewacin Najeriya akwai su a Kano babu kalan macen da babu a Kano billahi azim wasa ya tafi da yarinyar ku sannan na biyu barin gaya mu ku musulmai tukunna da kuke zuwa kuke mana batkomen idan muna tanka ma wayannan kafiran a koyaushe mu a TikTok akwai ire-iren waɗannan yaran da ke cin zarafin addinin musamman da mutum ɗari wanda ina following ɗinsu ba wai following ɗina suke ba ni nake bin su saboda ina ganin abin da suke wa addinin mu ba lallai ni ina bin su kai kana bin su ba ba lallai ku kuna ganin su ba ku musulman mu abin da kuka sani masu zuwa kuma na batcom in mun yi magana ku ce ba mu son zaman lafiya ba ma son kaza kaza ba daidai bane ku ba ku following din wanda ke cin mutuncin addinin mu kuna gani ne mu kuma muna following din su muna gani babu yadda za a yi suna tunanin su tsageru ne suna da baki su fito kullum addinin mu ne abin aibatawa yadda suke iya saka data su kafa kansu kyamara mun iya kuma bara mu fito dependent addinin mu ba ƙarya ne wallahi na biyu banda lalacewar rayuwa ma da lalacewa ma wai a ce yan iskan gari irin mu ne wai za mu fito muna kare addini me ya janyo haka su malaman da ya kamata su tsaya su yi hidima wa addinin nasu da suka yadda su malamai ne suna can suna wa juna raddi suna kafa juna suna tsine wa juna tsakaninmu mu dole arni ya samu dama ya kafa musulmi ya faɗa abin da ya ga dama ya aibata addinin mu ya zage mu ya mana jam'i ya kafa malaman ya zaga saboda malaman mu muka bada ku ba da kofa hanyoyin da ya kamata ku bi ku kara addini kuna can kuna raddi kafin ka ga wa'azin malami guda ɗaya sai ka ga wa'azin raddi guda hamsin malamai yanzu kullum burin su hau social media waye soke su mai raddi babu lokacin gaya mutane waya Allah to mu irin wayannan arnan daidai muke da ku mu Allah arna ya kira ku kafirai ma ya ce muku qul ya ayyuhal kafirun kafirai aka ce muku babu arna ba raga muku muke muke ce muku arna mu duk mutumin da baya sallah in dai baka sallah mu kafiri ne kai a wajen mu babu ruwan mu da wani wani arne wani krista arne arne ne duk duniya abu biyu muka sani sama kasa wuta aljanna sama kasa wuta wuta ruwa kafiri musulmi komai biyu ne mutuwa rayuwa in kai ba musulmi bane to kafiri ne kai arne kenan kuma wannan yarinyar mu ma ba za mu bar shi aure ta ba in kana tunanin ka samu dama ka aibata addinin mu mu ma ba comedy ya je da ita billahi lazim ƙarya ne aikin banza aikin wofi barka da dawowa to baya ga ganin bidiyon Aminu J Town inda kuka gani yadda ya yi wa wannan Krista kaca-kaca sannan kuma ya bashi martani hakan ya jawo jama'a da dama sun yaba Aminu J Town kan abun da yi to sai dai kuma wasu da dama sun ce bai kamata ana haka ba tsakanin musulmi da kirista musamman ma arewacin najeriya saboda akwai kiristocin da a arewa suke kuma a arewa ne gidansu da sauran dai wasu maganganu dai da aka yi ta yi daga baya dai an zo an sasanta inda aka dawo kan siti kana yanzu kuma za mu kawo muku faifan bidiyon nura tiboy inda shi ma nura tiboy ya sharhi kan wannan rikici inda ya bayyana cewa shi ma fa abin ya taɓa faruwa da shi kan alfa borno wanda hakan kwata-kwata bai yi masa daɗi ba kan ganin yadda daga ƙarshe bai aure alfa charles borno ba da sauran dai wasu maganganu da ya bayyana inda ya ce ya kamata mutane su ankare to masu sauraro ga dai faifan bidiyon sai ku gane wa idan ku amma kafin nan ku daure ku danna mana subscribe <laughs> a jama'a na tambaya ce nake yi shin in gaya masa gaskiya ko in bari duniya ta gaya masa <laughs> wato kun san an ce wai yaro bai san wuta ba sai ya taka in ji bahaushe na ajiye magana wasu a gefe eh, na ga irin abubuwan da suke faruwa dangane da soyayya online ta bashir obisa da tabita take ne ko ta maiduguri nan shi ma so na ga an fara maganganu a kai kowa yana ta hayya hayya akan al'amarin kamar yadda aka yi a baya duk na san duk hayya hayya din da za yi ba zai kai wanda aka yi a kaina ba kun gani a gaban ku aka yi na yi facing challenges da yawa iya wannan gani an yi a media iya shigo gani wanda ni da nake cikin abin ni ne fesin in and out ta waje kuna duka ta ciki nima ina karɓar kiɗa na mai faru gaskiya bashir eh, zan iya ka yi haƙuri so da kai ma ka shigo layin saboda duk da na ga yanzu kai ka fara so <laughs> at the end of the day zan iya ce maka you will explain tire no evidence <laughs> ah, na ga mutane sun fito sun fara manganu a kai kamar yadda ake a baya ana ta hayya hayya hau sun fara karkatar da akala abin zuwa ga bangaren addini kamar yadda aka yi a baya wanda normally ko can da nake kan layin ba na jin daɗin ayi irin wannan abin ah, wani fito game da abin na addini waye waye waye normally kamar yadda muka san dai ai ba ko addinin namu ba haramun ne musulmi a wani christian ko ba haka ba kuma zai iya barinta addinin ta kowa yana shi saboda habin peace na islam ko ba gaskiya ba so amma mutanen mu sai san game da abin ya zama kamar yaƙi kamar ƙin juna ko ba haka ba kamar da Allah ya alƙawari ya halicci duniya har kuma duniya ta tashi ba za a ce an haɗa addini ɗaya kowa ya haɗa kan musulunci ba ko ba gaskiya ba so lakum dinukum wal yadin kowa ya addinin sa so amma ofisa <laughs> eh, duk da dai tafiyar a iri ɗaya ce tare da kai amma ba a ce wani result ta ya zama iri ɗaya da kai ba ko ba gaskiya ba nawa daban naka daban kawai abin da zan ce shine dai kawai ne maka fatan alkhairi no matter what da wasa kake yi komedi kake yi aiza da gaske kake yi a cikin zuciyanka you will explain ta no evidence muna nan muna jiran ka zaka zo kai mana bayani ba zan ce komai bane dalilin da yasa ni ma at the end of ban zo na yi explain ba idan na ce zan muku explain abin da ya faru hmm, abin ba zai kyau ba kuma za ku sha matakar mamaki wanda ni ko bana son tashin hankali that is why na deciding my way out kawai zan ne fasin na ci gaba tafiya amma da ku san actual abin da ya faru iya ku abin da kuke gani a media kamar ta window kuke kalla ni ni da nake ciki ni ne fesin challenges fiye da yadda ba tunani na sha wahala so amma Allah ya kiyaye tunda daga dan uwa shi ma shiga line. idan ka fito kace za ka yi magana eh, za a kalli ka ta wata fuska daban kamar da ni ma lokacin da nake ciki an gaya magana ko da abokiya na jikina ba na fahimta ba na ganewa zan ce kawai karya ne kawai ba a suna ne da abu so amma da end of da na gani abin a zahiri kuma jikina ya to ma sauraro ana muka kawo muku karshen labarun amma kafin mu tattara ga bitar muhimman kanun su kun didi cewa rigima ta kaure da su Aminu J Town kan soyayyar Tabita Joseph da bashir ofisa a masana'antar tiktok inda halin yanzu aka ta dambatawa inda daga farko wani kirista ne fito ya sharhi kan wannan soyayya da ta barke tsakanin tabita da kuma bashir ofisa wanda hakan ne ya jawo cice kuce ganin cewa bashir ofisa dan jihar kano ne inda ya tattake ya je har maiduguri domin ya haɗu da tabita to daga bisani kuma aminu Jeta kun ga bidiyonsa inda ya fito ya yi wannan kirista kaca-kaca kan cewa bai kamata ya sako addinanci akan wannan abu ba da sauran dai wasu maganganu da yi wanda hakan kwata-kwata ya yi making sense kana kuma daga bisani kun ga bidiyon shi kuma nura tiboy inda ya fito shi ma ya yi jawabinsa kan cewa a tambaye shi da ya sha bakar wahala a hannu a alfa charles borno to masu sauraro na muka karkare cikwalkwalin labarin namu kar kuma ta ku mana subscribe da alaman kararrawa domin samun sabbin shirye-shiryen da zaran mun dora huta lafiya